واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الخميس شاب يوغا رمضان hijira na da shekara 1429 daidai da sha ɗaya ga watan tara shekara ta 2008 a tafsirin da muke na suratul bakara mun ji cewa sojojin musulmai suna tare da jagoransu ɗaluto kuma sojojin kafirai suna tare da nasu jagoran shine jalutu an hadu an ja daga a aya ta ɗari biyu da hamsin Allah maɗaukaki ya ba mu labarin yadda aka gwabza yake a tsakaninsu me ya ce walamma barazu walamma barazu لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ga zalutu da sojojinsa musulmai ga kuma jalutu da sojojinsa kafirai an ja daga su kafirai sun kai mutum dubu ɗari musulmai kuma ba su fi mutum ɗari uku da ‘yan kai ba Allah ya ce wa lamma barazu li jaluta wa junudihi a sa'ilin da suka yi fito na fito shine al-mubaraza lokacin da suka yi fito na fito da jaluta wa junudihi da kuma sojojinsa abin nufi shine an ja daga nan gefen musulmai can gefen kafirai kalu sai musulman suka ce rabbana alai alaina sabar ya ubangijinmu ka kwarara mana haƙuri ba ma ka ba mu ba ka zuba mana haƙuri don rigiman tana da girma musabbit na kuma ka tabbatar da sawayenmu ka tabbatar da digadiganmu kada mu juya mu gudu wansurna alal qaumil kafirin kuma ka ba mu taimako a bisa waɗannan mutane da suke kafirai wato babu shakka akwai wasu lokuta na ijaba addu'a dai addu'a ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa akwai wasu lokuta na musamman waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake amsar addu'an bawa a cikinsu jama'a sun sha jin wa'azozi da ake ana faɗa wa mutane ire-iren waɗannan lokutan to babu shakka lokacin yaƙi yana cikin lokutan ijaba a lokacin da aka tsaya a filin yaƙi kafirai sun ja daga kuma musulmai kun ware lokaci ne na ijaba in ba wannan lokaci mai tunanin duniya kaɗan ne kowa zuciyarsa inda za ka tona za ka taras babu tunanin komai face kiyama don haka sahal bin sa'adin as-sa'idi ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu sunan abi hadisi na 2540 da da littafin almuwatta na al-imam malik juz'i na farko shafi na 70 hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu uku da saba'in da tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sintani la turaddani addu'o'i guda biyu ba a ƙin karɓansu la turaddan in ka yi addu'a ɗayan biyu ɗin ba za a mayar maka ba auƙalla ƙalla ma turaddani ko ko annabi ya ce mawuyaci ne a yi addu'a biyu ɗin Allah bai karɓa addu'a inda nida addu'a a lokacin da ake kiran sallah ana nufin bayan an gama kiran sallah inda nida annabi yana nufin ba'dan nida yin kiran sallah bayan yin addu'a bayan an gama kiran sallah wa indal ba'si annabi ya ce haka na lokacin yaƙi hina yulhimu ba'buhum ba'ba da sashi suke cewa da sashi idan yaƙi ya hautsu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan lokaci idan ka roƙi Allah Allah zai karbi addu'anka hadisai da dama sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a idan an je filin yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an tafi yaƙi yana addu'a akwai babi guda wanda al'imamu abu dawud ya yi a littafinsa sunan abi dawud ya yi babi babu ma yud'a inda liqa wannan babi bayani ne akan addu'an da ake yi idan an haɗu a filin yaƙi da kafirai babi guda idan malamai suka ware ma wata matsala babi to wannan matsala ta girma hakika tana da girma a wajensu. su ba kowace matsala ake mata babi ba don haka malaman sunna na farko in kaga sun ware ma wata mas'ala babi to wannan mas'ala tana da girma ta wuce a yi wasa da ita al'imam abu da musamman ya yi babi <coughs> wato ya yi babi akan addu'a a lokacin da ake yaƙi <clears throat> ya kawo hadisin anas hadisi na dubu biyu da ɗari shida da talatin da biyu anas sahabin annabi muhammad ne ya ba da labari ya ce kana rasulullahi sallam manzon Allah ya kasance idza gaza in ya tafi yaƙi ƙala yana wata addu'a Anas ya zauna da annabi a gidansa shekara goma, don haka ya san rayuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce, manzon Allah in an tafi yaƙi akwai wata addu'a da ya riƙe ta ina yawan yinta. Yana cewa, Allahumma anta abudi wa nasiri bika a wa bika a wa bika uqatil. Allahumma anta abudi ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل يا الله كين أبين دوغرونا shine أنت عبدي فلا أعتمد على غيرك بان dogaro da wani in ba kai ba wa nasiri kuma Allah kai ke bani nasara in fa na tafi yaƙi na samu nasara nasarar ka ce bika a hudu in na kai farmaki na kulla wata dabara yadda za a yi yaƙi to dabaran nan shirinka ne wa bika asulu in na kai farmaki wannan tsarinka ne wa bika uqatulu in abin ya kai ga yaƙi to tsarinka ne addu'an gaba ɗaya tana nuna tauhidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana tana nuna yadda annabi yake kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala hatta a lokacin addu'o'insa to haka nan mutanen ɗalutu lokacin da aka haɗu filin yaƙi da jalutu kafin a fara gwabzawa abin da suka yi shi ne tawassuli da addu'o'insu ga Allah maɗaukaki. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله ka zuba mana haƙuri ka tabbatar da digadiganmu kuma ka taimake mu akan mutanen nan da suke kafirai shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin haka duk sa'ilin da aka tafi yaki misali akwai hadisin sayyiduna Umar yana sahihu muslim hadisi na 1763 sayyiduna Umar ya ba da labari ya ce lamma kana yau badirin an taho yaƙin badar yaki na farko in ji sayyiduna umar hadisin yana sahihu muslim hadisi na saidu sayyiduna umar ya ce an taho yakin badar yakin farko nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ilal mushriki na annabi ya daga ido ya dubi arna ya dubi gefen kafirai wa hum alfun ga mutum dubu na tsaye wa ashabuhu annabi ya sake juyowa ya dubi sahabbansa sai ya ga salasu mi'ati wa tis'ata wa ashara rajulan mutum ɗari uku ne da goma sha tara in ji sayyiduna umar nan gefen ga mutum dubu kowa ya sha ɗamara da dukkan makamin da ake ji da shi a wannan zamani kuma sun ci sun ƙoshi suna kan dawakai sun ma sha giya jira suke kawai a kara su yi fata-fata da musulmai annabi ya duba gefensa ya ga mutum ɗari uku da goma sha tara masu makami a ciki ba su kai mutum goma ba wasu ma dorina ne a hannunsu masu takalma ba su da yawa masu riga da wando ba su da yawa mayafi aka ɗaura ga yunwa kai fastaqbala nabiyullahi alqiblata sai annabi ya juya ya dubi alqibla bin dole sai an hada da taimakon Allah summa madda yadayhi sayyidina umar ya ce annabi ya miƙa hannayensa faja'ala ya hatifu bi rabbih yana ta ya Allah ya Allah kiran Allah yake ta yi inji sayyidina umar yana cewa Allahumma anjiz li ma wa'attani ya Allah alkawarin da kamin din nan ka cika min Allahumma ati ma wa'attani ya Allah alkawarin da kai min din nan ka cika ka kawo shi Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu min ahli al-islam ya Allah kaga ƴan waɗannan mutane 319 in ka bari waɗannan arna suka gama da su la tu'bad fil ardi duk duniya kuma ba sauran mai bautanka dan dama iyakan musulman kenan iyakan musulman kenan kaga annabi yayi yi tawassuli da aiki kana iya tawassuli da aikinka ya Allah saboda bautanka da nike ka biya mun bukata kaza annabi yake cewa in ka bari aka hallaka waɗannan mutane ‘yan tsiraru mutum ɗari uku da goma sha tara an bar bautanka a duniya fama zala ya hatifu bi rabbihi annabi bai gushe ba kira yake ya Allah ya Allah maddan yadaihi ya miƙa hannayensa mustaqbil alqibla ya fuskanci al alqibla manzon Allah yana ta addu'a hatta saqafa rida'uhu an mankibaihi sai da mayafin da annabi ya yafa ya fatso daga kafadunsa fa atahu abubakar sai ga sayyidina abubakar ya taho nan da nan fa akhadha rida'ahu saboda tsananin addu'ar da annabi yake yi hankalinsa bai ma koma ga ya kama mayafinsa ɗin nan ya yafa ba addu'a kawai yake mayafinsa ya faɗi ga kafaɗin manzon Allah a fili daga mararsa zuwa samansa saduna abubakar ya taho fa’a a da ahu ya kama mayafin ya ɗaga fa alaman ala ya ya a kan kafadun nasa shi kansa sayyidina abubakar ya fahimci hankalin manzon Allah ya tashi don iyakan inda ƙarfi yake arnan nan suna da shi iyakan inda rauni yake sahabbansa suna da shi ganin haka sayyidina abubakar sun maltazama min wara'ihi ya rungumi annabi ta baya wa ya ce masa ya nabi Allah ya kai annabin Allah kafaka munashadatuka rabbaka kiran Allah da kake din nan ya isa abinda duk ka faɗa ai Allahu akbar sayyidina abubakar yake wa manzon Allah matashiya kiran da kai wa Allah ya isa fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka dan ko babu shakka Allah zai cika alkawarinsa ka bari haka sidna abubakar yana rufe baki Allah ya saukar da aya iz suna rabbakum iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdafin wa ma ja'alahu Allah wa ma ja'alahu Allah illa بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سيدنا أبو بكر ينا رفع باكي الله نسوكد آية ترى سورة الأنفال iftastabi suna rabbakum lokacin da kuke ta neman agajin ubangijinku Allah yana magana annabi ne fa ya nemi agajin ma Allah ya haɗa maganar ya ce lokacin da kuke ta neman agaji Fasta jaba lakum to ya amsa muku kuna ta neman agaji to Allah ya amsa muku an ni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifin zan ba ku gudunmawar mala'iku guda dubu su sauko wannan a bayan wannan. Da mala'ika ɗaya ma ya tafai doka ihu, ai da sai a mutu. Rai hmm? dubu. Saboda haka ba wai Allah ya saukar da su ne don su hallaka kafirai ba. Shi yasa Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah saukan mala'iku dubu. ba komai ba ne ya saukar da su ne kawai illa bushira don ya su taho a matsayin albishir gare ku hankalinku ya kwanta shi yasa aka ce mala'iku dubu na zuwa kaga hankali zai kwanta in ce mala'ika ɗaya a wannan wuya ka ce anya nan na fa mutum dubu ne mala'ika ɗaya zai isa <laughs> babu ko shakka Allah ya saukar da mala'ikun ne saboda su zama albishir ga masu imani Wali walitatma inna bihi qulubukum kuma saboda zukatunku su natsu game da wannan yakin amma ko da ba mala'ika wa man nasru illa min indillah ai nasara ba ta samuwa face daga wajen Allah ba sai an turo mala'ika ba inna allaha azizun lalle Allah mabuwayi ne babu abin da ya gagare shi hakimin kuma in yi hukunci to in ka duba akwai hikima saukar da mala'ikun na an saukar dan dai albishir ga musulmai kuma hankalinsu ya kwanta amma ba wai ba za su yi yakin ba za su yi yakin gwargwadon abin da Allah ya hukunta musu amma wallahi in Allah ya nufin ya hallaka kafiran baki ɗayansu kai ba su ba duniyar kanta in Allah ya nufin hallaka ta mala'ika guda zai gama wannan aikin an saukar da mala'ikun nan dubu saboda su kwantar da hankalin masu imani rifa bin rafi ya kawo hadisi wanda al'imamul bukhari ya ruwaito a sahihul bukhari hadisi na dubu uku da ɗari tara da tis'in da biyu rifa bin rafi ya ce ja a jibrilu ilan nabi sai ga mala'ika jibrilu ya zo faƙala ya ce mata uduna ahla badire bayan an gama yakin badar manzon Allah mala'ika jibril yake tambayarsa ya ce shin sahabbanka da suka halarci yakin badar ɗin nan meye matsayinsu ne yaya kuke ɗaukan ya kuke ɗaukan darajar sahabin da ya halarci yakin badar ƙala sai annabi ya ce min afdalil na, in ana neman musulmai mafi daraja in aka samu waɗanda suka halarci yakin badar to an gama suna cikin mafi daraja daga musulmai sai سي النبي سي ملائكة جبريل يشي man shahida شهد بدرا من mala'ika. to haka ma fa mala'ikun da suka halarci yakin badar in ana neman mala'iku mafi daraja cikin mala'ikun Allah to mala'ikun da aka zaɓa aka turo su yakin badar kenan kuma cikin hikimar Allah a lokacin da mala'ikun suka zo yakin wallahi da dama sahabbai sun ji muryarsu da dama sahabbai ana gwabza yakin sun ji muryar mala'iku sun tabbatar ba su kaɗai suke aikin ba sun tabbatar su kansu sun tabbata wannan yakin wallahi ya fi ƙarfinsu akwai wata gudunmawa ta musamman daga wajen Allah don haka al'imamu muslim ya ruwaito hadisi na 763 da al'imamu tirmizi da al'imam abu dawud hadisin abdullahi bin abbas hadisi ne sahih abdullahi dan abbas ya ce baina ma rajulun minal musulmi na yau ma'izin ya shtaddu fi asari rajulun minal mushrikina amamahu wai saboda gudunmawar da suka samu sai ga masu dorina a hannunsu fa suna rarakan arna bin su suke suna rugawa a guje yaƙi ya yi daɗi abdullahi ɗan abbas ya ce wani musulmi ya bi wani kafiri yana bin su a guje iz sami abarbatan bi sauti sai ya ji an riga shi bugu fauƙahu ta saman kanshi ya ji alamar wucewan dorina wuf wa sautul faris ya ji muryar wani akan doki yana sukuwa yana cewa ya ƙulu akdim haizum haizum kai ba ka wuce yana bin kafiri kafin ya ankara sai ga an kai mu kafirin bugu kafin shi ya kai nashi fa nazara ilal mushriki yana duba arnan amamahu a gabansa fa kharra mustalqiyan sai ga kafirin ya faɗi rigingine kafin dorinarsa ta isa wancan kafirin ya faɗi fa nazara ilaihi yana dubawa fa idza huwa qad khutima anfuhu ya ce wallahi sai ya ga fuskarsa gaba ɗaya an zabtare ta dorinar ta ɗebe rabin fuskan wa shuka wajhuhu sannan an tsaga fuskar yace da ka dubi fuskan ka darbati sauti ka san alamar kwanciyar dorina fakdarra zalika ajma baki ɗaya fuskar ta canza launi faja al'ansari bayan an gama wannan mutumin sai ya taho ga annabi fa haddasa bi zalika rasulullah yace ya rasulullah ni fa naga abun mamaki ana yakin nan manzon Allah yace me ka gani yace ina bin wani mutum ina kokare in buge shi kawai sai na ji karar dorina in duba sai na ga kafirin dan ya kwanta amma na ji fa ana cewa aqdim haizum kai haizum maza ka wuce ashe haizum din sunan dokin mala'ikan ne ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na goma sha biyu shafi na tamanin da biyar yana faɗin haka yace na ji ana cewa maza ka wuce haizo aka kai bugu kuma na ji ƙaran wucewan dorina bayan ya gama faɗawa annabi sai manzon Allah ya ce sadakta ka faɗi gaskiya zalika min madadi sama'i salisa wannan mala'ika ne ma daga cikin gudunmawar da muka samu daga sama ta uku kenan shi wannan daga sama ta uku ya zo gudunmawar Allah maɗaukake a yakin badar sai ga mutum ɗari uku da ‘yan kai goma sha tara sahabban annabi sun ci galaba a kan mutum dubu guda sun kashe mutum saba'in an kama fursunoni mutum saba'in da ƙarfin Allah. don haka wallahi addu'a tana da ma'ana tana da tasiri a rayuwar musulmi hatta lokacin yaƙi kuma ba annabi Muhammad kaɗai ba ɗabi'a ce ta annabawan Allah a suratu ala imran Allah ya ce wa ka ayyin min nabiyyin wa ka ayyin min nabiyyin qutil معه ربيون كثير أصابهم في سبيل الله لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله أكبر سورة آل عمران آية 146 Allah ya tabbatar mana cewa yin addu'a a filin yaƙi ba ɗabi'ar annabi Muhammad kaɗai ba ce, ko kuma ɗabi'ar ɗalutu a lokacin da suka je yaƙan jalutu. Wa ayyin min nabiyin annabawa nawa ne, in ji Allah, zamaninsu ya shuɗe, ƙatala ma'ahu biyu na kasirun, waɗannan annabawa sun tafi yaƙi da ƙungiyoyi da dama, jama'a masu yawa. annabawa da dama kafin zuwan annabi Muhammad sun tafi yaƙi da al'ummomi da yawa, fama wahanu lima asabahum ba su ji tsoron abin da ya same su ba fi sabilillah. Duk irin fitina bala'i musibar da ta same su inda a dalilin yaƙi ne, wallahi bai sa sun kare ba, in ji Allah maɗaukaki. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. fama wahanu ba su ji tsoro ba ba su karaya ba saboda musibar da ta same su a hanyar Allah wa ma ba'ufu kuma ba su yi rauni ba wa mastakanu kuma ba su kaskanta ba wallahu yuhibbu sabirin lalle fa Allah yana son masu hakuri za a tafi a gwabza a kashe na kashewa masu rauni su samu rauni masu asarar dukiya su samu a dawo amma wallahi babu wanda imaninsa ya ragu suna nan suna cike da imani me Allah yake cewa wa ma kana wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa israfana fi أخرجنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا Allah ya ce ba maganar da take fita bakin su face addu'a kawai, ba nadama don an tafi yaƙi, an samu rauni ko an yi asarar dukiya, annabawa da sahabbansu ba su yin nadama. in an tafi yakin Allah ya ce wa ma kana qaulahum ba abin da ke fita bakin su illa an kalu face addu'a kawai suke rabbana ya mu igfir lana zunubana ka gafarta mana zunuban mu wa israfana fi amrina da wuce iyaka da muke yi cikin al'amuran mu saboda Allah bai son a wuce iyaka hatta a lokacin yaki kuma ka san yaƙi dole sai an samu kure akwai dokoki to addu'an da suke shine Allah ka gafarta mana zunubanmu kuma ka gafarta mana wuce iyaka da muke cikin al'amuranmu barna da muke yi wa sabbit aqdamana kuma Allah ka tabbatar da sawayenmu a wannan yakin wansurna alal qaumil kafirin ka bamu nasara akan mutanen da suke kafirai wannan ita ce kawai kalmar da take fita bakunansu su ji Allah madaukaki wannan yana gwada maka cewa addu'a a lokacin yaƙi ɗabi'a ce ta annabawa baki ɗayansu shi yasa Allah ya ce wa ka ayyin min nabiyyin kam min nabiyyin annabi nawa yayi irin haka ashe duka ɗabi'a ce ta annabawa idan sun yi addu'an me Allah ya ce a gaba فآتاهم الله ثواب والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا sai Allah ya ba su lada na duniya lada na duniya ita ce ganima sun yi addu'a an same su da haƙuri da tawakkali sun nemi gafaran Allah to sai Allah ya ba su nasara ɗin sun ci nasara ga ganima ita ce ladar duniya da kwanciyar hankali wa husna sawabil akhira kuma lada na lahira ya fi hakan ma kyau wato ga lada na lahira kyakkyawa da Allah maɗaukake musu tanadi wallahu yuhibbul muhsinin lallai fa Allah yana son masu kyautatawa Allah ka sami koyi da annabawanka. Amin. to jama'a mun ji sojojin musulmai sun fito tare da ɗalutu ga kuma sojojin kafirai tare da jalutu an ware an tsaya za a fara gwabza yaƙi sojojin musulmai sun yi addu'a sun yi tawakkali ga Allah maɗaukaki a farkon yaƙinsu to me ya faru a gaba فهذا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله وآتاه الله الحكم وآتاه الله الملك والحكمة ويعلمه وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء نعم، ولولا, ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين الله يجي فهزموهم باذن الله ce ga waɗannan mutane ɗari uku da ‘yan kai sun tarwatsa arna mutum dubu ɗari da izinin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Fa hazamuhum bi iznillah. Sai suka tarwatsa su da izinin Allah, ba da ƙarfin su ba. Wa qatala Dawudu Jaluta, kuma annabi Dawudu ya kashe Jaluta. Ba ma kwamandan yakin ba ɗalutu, ba shi ba ne. annabi dawudu shi ya kashe jaluta ɗin wa atahu mulka kuma Allah ya ba ma annabi dawuda mulki wal hikma wa allamahu mimma yasha Allah ya bashi mulki ya bashi hukunci ya karantar da shi abin da bai sani ba ya karantar da shi ilimin da Allah maɗaukaki ya yi nufi Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd in ba dan Allah yana maganin mutum da mutum ba in aka samu mutumin banza ta kadari sai Allah ya ɗauko mutumin kirki ya yi maganinsa to in ba dan Allah yana maganin mutane da wasu mutane ba la fasadatil ardu da ƙasar nan ta lalace da miyagu sun samu damar zama su sheke aya don haka yaƙi yakan zama tilas ba dan ana so ba da in ka bawa mugu dama to sai ya yi ƙoƙarin cutar da al'umma a irin haka ne duk sa'ilin da aka samu masarauta azzalumai to sai Allah maɗaukaki ya fito da bayansa na kirki waɗanda za su kau da su to in ba dan duniyar haka ta faro ba kuma haka za ta kare ba wallahi da ba ta zaunu ba don haka yaƙi yakan zama dole walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai Allah mai fallala ne ga wato ga talikai bayinsa Muhammad bin Salih al-Usaimin a tafsirinsa mujallar na uku shafi na 230 kaga lokacin da ake ba mu labarin tafiya yakin nan Talutu ya tafi da sojojinsa shine kwamandan musulmai an tafi filin daga ga kafirai suna karkashin jagorancin Jalutu a duk wannan lokaci ba a kawo maganar annabi Dawuda ba sai da yaƙi ya hautsu ne ashe kenan tafiya inda duk kaga ta kasance kar ka ɗauka fitattu cikin al'umma su ne kuma fitattu a wajen Allah maɗaukaki shahara ba ta nuna cewa mutum ya fi kowa daraja a wajen Allah za ka taras da an tafi yaƙi ga kwamandan yaƙin annabi ya zaɓe shi amma cikin sojojin ashe ba a sani ba akwai wanda ya fi kwamandan yaƙin ma daraja a wajen Allah don haka duk inda ka samu taron musulmai ka tabbata cikin waɗannan taro Allah kaɗai ya san waɗanda Allah ya zaɓa. Ibn Usaimin ya ce Dawudu kana min junudi Talut lokacin da aka tafi yaƙi, annabi Dawudu yana cikin sojojin Talutu, amma ba a san da shi ba, babu wanda ya san da shi sai dai Allah da ya halicce shi. ba wai ana nufin jama'a ba su san da shi ba jama'a sun san da shi amma bai da kima babu wanda ya san cewa wannan bawan Allah yana da daraja sai Allah kadai lakinnahu alaihi salatu wassalam kana kawiyyan shuja'an annabi Dawud mutum ne mai karfi jarumi babu tsoro saboda tsananin tsoron Allah domin tsoro biyu bai haduwa a zuciya idan aka samu kafi jin tsoron Allah to za a samu ka damu da dan adam ba ba ka tsoron wata halitta kuma amma duk inda aka samu mutum yana da tsananin tsoron dan adam to in ka tona zuciyarsa babu tsoron Allah malamai suka ce tsoro biyu din nan bai haduwa a zuciya in ɗaya ya shiga sai ya kori ɗaya don haka annabawa ba sa tsoron wani ɗan adam Allah ɗaya suke tsoro ba sa shakkan mutum kuma duk wanda ya fi tafarkin annabawa za ka samu bai tsoron ɗan adam an taho filin yaƙi yuqalu inna jaluta talabal biras a zamanin da idan rundunoni suka haɗu za su gwabza wannan runduna tana gefe wancan tana gefe kafin a hautsu ne abu da ake farawa shine fito na fito fito na fito ake farawa da shi abin da aka fara kenan inna jaluta talabal biraz sai kwamandan kafiran shine jaluta ya fito ya ce to kafin mu gwabza ina son ku turo min jarumi a cikin ku mu gani mu dan fafata da shi wannan shine bismillah kafin yakin ya hautsu ne zamanin da haka ake abin to kwamanda ya ce a anya ko zan iya karawa da wannan to wa zai fito li'anna jaluta qa'idun jabbarun anidun ƙawiyu jaluta din ƙadarin shugaba ne mai tsananin ƙarfi gashi kuma mugu duniya babu wanda bai san da shi ba a wannan lokaci talutu a matsayinsa na kwamanda ba fita zai yi tinkare su ba dole kira zai yi cikin sojojin nan wa zai fito ya duba ya ce to wa zai fito ya kara da jalutu sai kowa ya noke faka raja ilaihi dawudu sai annabi dawudu ya fito dan yaro karami faka talahu kuma ya kashe jaluta wa qad zakaru fi kayfiyati qatlihi ma la hajjata ila zikrihi shine malam yace an faɗi labarai daban-daban a game da yanda annabi dawu da ya kashe jalutu wanda babu dalilin kawo labarin sun kawo labarai da dama cikin littafan tafsiri mala hajjata ila zikirki labarin da ba dalilin da zai sa a kawo shi a sa a littafin alkur'ani wala sanada sahihin fi isbatihi babu isnadi guda ɗaya ingantacce daga manzon Allah cewa shi ya faɗi wannan labari malam ya ce wa laisa lana fi kaifiyati qatlihi kabiru fa'ida kuma ba wata babbar fa'ida wai dan ka samu labarin ga yanda annabi Dawudu ya kashe Jaluta ba wata fa'ida an dai ce wa qatala Dawudu Jaluta annabi Dawud ya kashe Jaluta ولذا ya sifi Allah ta'ala lana القتلى da a ce akwai fa'idar mu san yadda aka kashe jalutu ɗin da Allah ya faɗa mana tun da kaga Allah bai faɗa ba babu wata fa'ida a ciki ne fal maqsudu qatluhu abinda kawai ake so a gaya muku shine musulmai sun ja daga kafirai sun ja daga an gwabza annabi Dawudu ya kashe jagoran arna magana ta ƙare wa qad hasala dama abinda ake so shine a kashe jagora to tunda an kashe wa idza qutila wa huwa alqaidu an kashe jagora annabi dawud yana kashe jagoran sojojin nan suna ganin gawansa na faduwa in hazama junudu kowa sai ya ruga a guje mutum ɗaya ya wadatar da yakin maganar da ibn usaimin ya faɗa shine gaskiya Dan ku wallahi malamai sun ɗebo labarai da dama daga bible sun shigar da shi littafan tafsiri irin wannan magana da ibn al-uthaymin ya faɗa al-imam al-qurtubi ya faɗa a nasa tafsirin mujallar na biyu shafi na 219 yace wa qad aksara nasu fi qisasi hadhihi ayi. malamai sun yawaita kawo kisoshi da dama game da waɗannan ayoyin kisoshin da basu inganta ba daga Allah ko daga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Dr. Umar Al-Qurashi a littafin da muka yi bayani ayatun mazlumat Dr. Umar Al-Qurashi a littafinsa ayatun mazlumat ya rubuta littafi akan ayoyin da aka cuce su ta wajen fassara shafi na talatin da biyar ya ce ita ma wannan aya an cuce ta ta wajen fassara me yasa aka cuci wannan aya ta wajen fassara abinda Allah ya faɗa yake fahazamuhum bi iznillah musulmai tun sun tarwatsa rundunar kafirai da ikon Allah da iznin Allah wa qatala dawudu jaluta annabi dawudu ya kashe jaluta shikenan amma sai malaman tafsiri suka kutsa cikin bible wa ala tariqatil yahudi fi tashwihihim suka ɗebo labarai na yahudawa Yahudawa kuwa suna da ɗabi'a guda na atanci ga annabawan Allah, don haka duk wanda ya duba littafin taura zai ga yadda suka wulaƙanta annabawansu. Yahudawa suna da wannan ɗabi'a, saboda haka duk inda aka samu wata ƙisa ta wani annabi sai sun shigar da ƙarya da ɓatanci ga wannan annabin. Sun shahara da wannan siffa ta aibanta annabawa wal mursalina da manzannin Allah. tabaul isra'iliyat fi hadha aljanibi allati allazi bihil bihi al-anbiya'u lin-nas ala annahum tulabu shahwa wa shuhra yahudawa sun shirya kareraki game da tarihin yaƙin annabi dawudu da jaluta sun shirya kareraki in ka karanta labarin abinda da za ka fahimta game da annabawa shine su ma suna yin abu domin neman shahasa wa min zalika ma zukira fi qissati Dawud alaihi salaam fi aksarin min maudu'in. labarin da suka bayar game da annabi Dawud yana nuna cewa shi ma yayi ƙoƙarin neman mulki yayi ƙoƙarin neman shahara da bajinta wa fi ma yartabitu bi hadha siyaq qissatu qatl Jaluta labarin da suka bayar yadda annabi Dawud ya kashe Jaluta fazakaru suka ce inna Jaluta kana min al-quwwati bi makani shi wannan shugaba na kafirai Jalutu yana da tsananin ƙarfi yana da ƙarfin gaske a labarin Yahudawa suka ce ya hazimul da wahdahu shi kaɗai yana kore runduna shi kadai yana kora runduna abin nufi shi kadai ya isa ya yaƙi da bataliya guda saboda tsananin ƙarfinsa labari na yahudu labarin ƙarya a akhadha yunadi ala talut wa junudihi saboda haka lokacin da aka ja daga ga sojojinsa a gefe ga na talutu a gefe sai yayi kira yace man kharuju li mubarazatihi wa zai fito su kara fa khafa talutu sai talutu shi kansa ya ji tsoro inji yahudawa ta wannan kafiri ta kadari mai koran runduna shi kadai ya ce a fito a gwabza da shi wa zai yi wannan aiki sun na dafi jundihi sai ya yi shela ya sa aka yi shela cikin rundunarsa shi tsalutu. ya ce ma sojoji to jalutu ya ce yana buƙatar a yi fito na fito da shi man ya li mubarazati jaluta wa yaqtulahu waye cikinku ku sojojin nan zai fito ya yi fito na fito da jalutu har in ya kashe shi to na masa alkawari na masa alkawari zan bashi abubuwa guda hudu na farko fa'uzawwijuhu ibnati zan bashi yata aure duk wanda ya fito ya yarda ya kara da jalutu to zan bashi yata wa ushatiruhu mali kuma zan raba dukiya ta kashi biyu in bashi wa ushirikuhu fi amri zan yi tarayya da shi cikin al'amarina wa mulki sannan zan raba mulki na kashi biyu in bashi guda wanda ya yarda ya fito ya kara da jalutu wannan maganar baki ɗayanta magana ce ta yahudu in ji wannan malamin to da ɗalutu yasa aka yi wannan ya kuwa fatahayyabal junud sojojin gaba ɗaya kowa fa tsoro ya kama shi walam yakhruj li mubarazatihi ahadun babu wanda ya daga yatsa shuru ba zai zai fito a kara da jalutu fa auha Allah li nabiyyin min anbiya'i bani isra'il sai Allah yayi wahayi ga wani annabi cikin annabawan banu isra'ila Allah ya yi wahayi annal lazi ya katulu jaluta waladun min auladi ash'aya wanda zai kashe jaludu din nan wani yaro ne saurayi ne yana daga cikin yaran ash'aya wanda shi ne suke kira ishaya sunan mahaifin annabi dawudu kenan a harshen su wanda zai kashe jalutu wani saurayi ne cikin yaran ash'aya abu dawuda faji bihi da aka gaya ma wannan annabin lokacin da annabin ya samu wannan maganar wato wahayi daga Allah maɗaukaki sai ya ce a nemo masa mahaifin annabi dawudu ɗin nan wato shi ash'aya ko ko yadda larabawa suke kira isha faji bihi wa biwaladihi waladihi sai aka kawo shi da yaransa ya'ani bi auladihi wa kanu isna ashara waladan yara goma sha biyu ne kulluhum farisun hammamun kowane ɗaya daga cikin yaransa jarumi ne mai ƙoƙari da hazaga yara goma sha biyu to waƙad ja'ala lahum nabiyuhum alamatan a wahayin an gaya ma annabin cewa cikin yaran wannan mutumin akwai yaron da zai kashe jalutu kuma yana da wata alama ga alamar aka gaya ma annabi saboda haka lokacin da aka zo da waɗannan yara goma sha biyu na shi ash'aya mahaifin annabi dawuda ko ko isha sai annabin ya ce a duba jikinsu akwai wata alama da Allah ya gaya masa za a gani alamar tana jikin mutumin da zai samu damar kashe wannan mutumin faƙala sai ɗalutu ya ce laisa fihim wahidun zaharat fihil alamatu ya gaya ma annabin yace mun duba sojojin nan wato ‘ya'yan ash'aya goma sha biyu ɗin nan ba mu ga alama a jikin ɗaya daga cikinsu ba kuma mun tambaye shi ya ce ‘ya'yansa kenan wa innahu ya zu'umu annahu la walada lahu siwahum ba shi da wani yaro in ban da waɗannan goma sha biyu mun duba jikinsu baki ɗayansu babu wannan alaman da annabin ya faɗa fa auha Allahu ila nabi sai Allah ya sake yin wahayi ga wancan annabi yace masa an kazaba ash'aya yayi ƙarya fa inna lahu waladan yana da wani yaro bayan waɗannan goma sha biyu ɗin faƙila lahu ya ash'aya sai aka ce masa to kai ya ash'aya inna Allah kazzabaka Allah fa ya ƙaryata ka ka ce iyakan yaranka kenan goma sha biyu gashi an duba kuma ba a ga alaman nan jikinsu ba Allah ya ce akwai wani ya kulu inna laka waladan Allah ya ce kana da wani yaro ka ɓoye sunansa kala sai ya ce na'am li waladun babu shakka ina da wani yaro Walakin na husagirun kasirun haƙirun. yaro ne ƙarami gajere mara kima e kamata a ce ana maganar yaƙi an kawo wannan yaro a cikin lissafi ba shi ne malamin nan ya ce daga nan za ka fahimci ƙaryar yahudawa an fa fito ne yaƙi ga rundunar anna a gefe ga ta musulmai a gefe jagoran kafirai ya ce wa zai yi yadda ya fito mukara to yaushe aka ɗauki wannan lokaci ana neman wanda ma zai fito ɗin su kara Allah ya yi wahayi ga wani annabi annabin ya sa an tara yaran ash'aya goma sha biyu an duba jikinsu ba a ga alamar ba duk wannan lokaci shi kwamandan yana jiran ku ku zaɓo sannan na biyu ku duba yadda suka kaskanta annabi dawuda wai ubansa ma bai yadda ya faɗi sunan shi ba saboda rashin kimarsa ɗabi'a ce ta yahudu yana da kyau ku sani Allah bai taɓa turo wani annabi ba face a siffar da tafi daraja cikin siffa ta ɗan adam inda duk kake neman siffa mafi daraja za ka taras annabawa suna da shi saboda haka annabawa ba su da wata na ƙasa sai gashi na cewa ai abin da ya sa ban kawo sunan yaron ba saboda yaro ne karami gajere ka wai gajere shi kuwa jalutu katu ne yaushe za a tura yaro karami haka ya je ya gwabza da shi haƙirun gashi mara kima malamin nan ya ce wa haka za ya yahudu ala an yushawwihu suratal anbiya haka yahudawa suke suna da sha'awar su ga cewa sun aibanta siffar annabawa wa na bi sifatin qabiha su ambaci annabawa da siffofi marasa kyau kamar suna cewa mahaifin ya ce karitu an eh, atiya bihi liwi liwiqahatihi wa qasri qamatihi wa su'i manzarihi kamar yana cewa abin da yasa wannan yaron nawa ba saboda yaron nawa ba shi da kima ba shi da siffa na a zo a gani ba shi da ƙarfi ga shi ƙarami fata bi dawuda to sai ya kawo annabi dawuda a cewarsu wa zaharat fihi alama sai ga wannan alamar da Allah ya saka ga wancan annabin alamar ta bayyana a jikin dawuda wa kharaja dawudu li muqatalati jaluta sai annabi dawuda ya fita saboda su buga su gwabza da jaluta wa kana la ya hasunu fannal mubaraza shi kuma annabi dawuda a wannan lokaci bai iya kokuwa ba bai iya fanni na wato fito na fito a filin yaƙi ba domin abu ne wanda sai an iya don haka bai yadda ya iso wajen shi jaluta ɗin ba sai ya tsaya daga nesa jaluta sai ya ga an turo masa yaro ɗan ƙarami sai ya dariya ya ce ya fatan ya kai saurayi irji fa inni arhamuka an aktuluka inni arhamuka an aktulaka ina tausayi kar in kashe kai saurayi koma a turo mana manya ya ga yaro ɗan karami kalala sai yaron ya ce masa la bal ana aktuluka in kana ganin zaka kashe ni ƙarya kake ni ne mai kashe ka sai dariya kai za ka kashe ni eh to yahudawa a labarinsu suka ce to faja abi mikila'in yaron bai iya kokuwa ba don haka yasa ya tsaya daga nesa amma Allah ya bashi bajinta wajen harba majejewa ya zo da majejewansa wa hamala fihi salasata ahjarin ya ɗauko duwatsu guda uku ya sa aljihu sai ya ciro su na farko bismi ilahi ibrahim da sunan allah ibrahim na biyu bismi ilahi ishaq da sunan allah ishaq na uku bismi ilahi yaqub da sunan allah yaqub fasaratil hajaru hajaran wahida yana gamawa sai duwatsu uku dinnan suka rikida suka koma dutse guda abin dai kaman almara wa ba'da murawaga ma'a jalut da ya ga abin da yake yi sai tun karo shi don ya buge shi shi kuma ya ruga a guje suna dai irin wannan tsere-tsere ɗin har dai ya samu damar jefa majije wannan bi miqla'ihi alladhi ikhtaraqa junna allati kanat ala ra'sihi da ya jefe shi da wannan majijewa dutsen nan da ya samu hular kwanonsa wai shi jalutu yana sanye da hular kwano hular kwanon kuwa a labarinsu suka ce kana wasu hasala su mi'ati ritilin hadidin ya kai riɗili ɗari uku na nauyin ƙarfe riɗili ɗari uku ɗin nan yana daidai da kilogram ɗari da hamsin wai nauyin ƙarfen hular kwanon jalutu ya kai kilogram ɗari da hamsin ina ga kamar buhun siminti uku kenan ko fakhtara wai da annabi da ya jefe shi da majeje nan sai da dutsen ya huda hular kwanan wa dakhala fi jabhatihi dutsen ya shiga ta goshinsa wa kharajat min kafahu ya fita ta keyansa ya huda hulan kwanan kuma ya wuce sun makatalar salasu mi'ati rajulin khalfahu sannan sojoji ɗari uku da suke bayan jaluta duka dutsen ya kashe su ka san ko gasar tatsuniya ake mutum ya kawo wannan zai samu kyauta wallahi da ji ka san maganar karya ce iyakan abin da ya faɗa hazamuhum bi iznillah wa qatala dawudu jaluta iyakan abin da Allah matsokaki ya faɗa kenan annabi bai ƙara akan haka ba kuma bai rage ba ba za ka taɓa samun hadisi in tacce daga manzon Allah yana siffanta maka yadda aka gwabza tsakanin annabi dawu da jijalutu ba amma abin mamaki musulmai malamai su ɗauki wannan labari na bible na aibanta annabawan Allah su saka a cikin littafan tafsirinsu ka duba tafsirin ibnu jarir a tabari mujallar na hudu shafi na 498 tafsirin ibn abi hatim mujallar na biyu shafi na 477 al-musannaf na al-hafiz mujallar na farko shafi na uku. in ka duba ad-durrul mansur littafin al-imam suyuti zaka gani akasarin littafan tafsiri in ka duba zaka samu sun ɗebo waɗannan labarai sun saka yana daga cikin abin da ke gwada muku cewa ƙarya ne al-imamu a tarihinsa littafin tarihinsa mujalladi na farko shafi na 472 da addurrul mansur na al-imamu suyuti na uku shafi na 152 suka ce bayan annabi dawuda ya kashe jaluta kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin wannan aya wa dawudu jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha an taho za a yi yaƙi. kwamandan yakin shine dalutu bai fita ya kara da jagoran arna ba jalutu aka samu daga cikin sojojinsa Allah ya fitar da wani bawan Allah sunansa Dawudu ya fito ya kashe wannan kafiri kashe shi ke da wuya to wai dama shi ɗalutu ai yayi alkawari ya ce wanda ya kashe kafirin nan zan ba shi ‘yata aure don haka wa a ɗalutu fa an kaha dawuda ibnatahu bayan an gama yakin kenan sai ɗalutu ya ba ma dawudu annabi dawudu ‘yarsa da aure wa ajara khatamahu fi mulkihi kaji inda ƙarya ta biyu ta fito sai ya ɗauki zobensa na mulki sai ya bashi ɗabi'ar yahudawa yahudawa suna da wannan ɗabi'a su ce akwai zobe na mulki su yaudari yan uwansu kafirai har ma akan samu cikin musulmi wanda yake ganin ana samun zobe na mulki zobe na mulki don haka suka yi ƙoƙarin su shigar da wannan ƙarya a tarihin annabi muhammad cewa shi ma mulkinsa yana jikin zobe lokacin da ya zo mutuwa abubakar ya karba abubakar ya zo mutuwa umar ya karba duk inda ka ji an danganta mulki da zobe karya ne mulki na Allah ne yu'ti mulkahu man yasha Allah yana ba da mulkinsa ga wanda ya yi nufi Allah bai taɓa saka mulki a jikin zobe ba suka ce to sai ɗalutu ya ba wa annabi dawu da zobe famalan nasu ila dawuda to abinda da annabi dawuda ya aikata kaga bajinta ne duk duniya babu wanda ya kai jalu ta karfe a wannan lokaci sai aka samu wani mutum ya fito ya kara da wannan kafiri har ya kashe shi ai dole duniya ta san shi sai maganar safa ta bi duniya wani dan saurayi ya kashe babban kafirin nan a sai sunan annabi dawudu nan da nan ya yatsu mutane so suke su gan shi wa ahabbuhu suna ta ƙaunarsa ya samu farin jini falamma ra'a zalika talutu wajada fi nafsihi wa hasadahu to shi kuma talutu sai ya fara hasada a'a to fa wannan fa inuwarsa za ta rufe tawa sai ya fara hasada kun ji ƙarya wanda in mun tuna farkon labarin banu isra'ila suka ce ma annabinsu ya zaɓa musu shugaba wanda zai jagorance su aje yaƙi a ci nasara annabin nan ya zaɓa musu ɗalutu inda a ce mutum ne mai hassada hassada ɗabi'a ce cuta ce da ake samun ta a jikin mara imani ba zai yiwu a ce an same ta a jikin mutumin da annabi ne ya zaɓe shi ya bashi shugabanci ba don haka inda duk yahudawa suka ba da labari sai ka taras akwai tukka da warwara wai ɗalutu sai ya fara hassada to yanzu ka kwashe jama'an abin da za a yi kawai in dawo da mutunci na shine in fake wannan dan saurayi in buge in na kashe shi shikenan dama ni ne shugaba bayan fa ya bashi ya aura fa'ara da katlahu don haka sai ya dinga shirya yadda zai kashe shi fa'alima bihi dawudu har dai annabi dawudu ya gane lalle fa Dalutu yanzu so yake ya kashe shi fadaraba zu'a ah, shikenan sai fasajja lahu a zikka khamrin fi mabja'ihi suka ce don haka sai yasa ya siyo tulunan giya don Allah ka ji maganar banza ya siyo tulunan giya ba ma tulu ɗaya ba ya tara su jingib a ɗakinsa in zai kwanta sai ya shiga ƙarƙashi wai saboda tsananin shan giya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan labarin ba wai abin mamaki ba ne dan ba yahude ya bashi ya bayar da shi amma abin mamakin shine yadda musulmi zai ɗauki labarin nan ya saka a cikin tafsirin alƙur'ani. wannan shine abin mamaki muna ba da labarin kamar yadda manzon Allah yake cewa hakil kufur laisa kafira mai ba da labarin kafirci bai zama kafiri in ji manzon Allah muna ba da labari litastabila sabilun mujirme saboda ku gane tafarkin masu barna annabi dawuda ya shiga ɗakinsa subhanallah wai ya kewaye gadansa da tulunan gida. shi kenan shi kuwa ɗalutu yana neman sa ya haƙƙi sai ya kashe shi fada khala ɗalutu ila manami dawuda sai ɗalutu ya shiga wurin kwanciyan annabi dawud wa kad haraba dawudu kuma dawudu ya riga dama ya hikima ya tara waɗannan tuluna saboda ko da an kai mar bugu sai dai a samu tulun giya ɗaluta ko yana kai masa sara fa baraba zikka barbatan fa kharakahu yana kai sara ɗin nan sai ya huda tulu guda fasalatil khamru minhu giya ko dinga zubewa shine sai ya ce hai yarhamullahu dawuda Allah ya ji kan Dawudu ma kana aksara shurbahu lil khamri wannan mutum waye kai shi shan giya a duniya da Allah ka ji sharrin yahudu wai dalutun shi ya faɗi haka summa inna Dawuda atahu fil qabila fi baitihi wa huwa na'im don haka sai Dawudu ya gane yace to bari ya nuna ma wannan mutumin fa ya fi shi dabara sai Dawudu ya kyale shi sai da ya tafi ya kwanta ya zo ya same shi har ɗakin nashi bai kashe shi ba fa wa ba'a sahamaini inda ra'sihi ya aje kifiya guda biyu daidai kansa wa inda rijlaihi ya aje kifiyoyi guda biyu daidai kafafunsa wa an yaminihi ya aje kifiyoyi guda biyu ta damansa wa an shimalihi sahamain kifiya biyu ta kansa biyu ta kafa biyu ta dama biyu ta hagu wato ya kewaye shi a kifiyoyi sai ya tafi abinsa kaga in ya farka zai gane inda annabi dawuda yana da mugunta irin tashi da bai kwana da rai ba shi yasa aka aje kifiyoyi aka kewaye shi da shi falan Kaza talutu lokacin da talutu ya farka basara bi sihami sai fa idan sai ya dan hangi kifiya a wuf sai ya zabura ya zauna yana zama ku sai ga an kewaye shi da kifiyoyi sai ya ce yarhamullahu dawuda Allah ya ji kan dawudu mutumin kirki huwa khairun minni ya dai fi ni zafirtu bihi faqataltuhu ni da na same shi a gadansa nayi kokarin kashe shi wa zafira bi fa kaffa anni shi ko ya zo har wajen kwanciya na amma ya kyale ni lalle wannan ya fi ni kirki to ai inda a ce mai hankali ne ina ce ya kamata ya bari ko to ana su labarin ba su bar ƙaryar haka ba ba bar ƙaryar haka ba to ce summa innahu rakiba yawman ya hau dokinsa wata rana ya fita wa kana dawudu idza eh, eh, eh, fa wajadahu yamshi fil bariya ya fita bayan gari sai ga annabi dawudu yana tafiya akan sawunsa wa talutu ala farasin shi kuma talutu yana kan doki sai ce yawwa al yawma aktuluka yau dai abu ya zo cikin sauki ga ni ga ka ayyabi bi shi wa kana dawudu idza fazi ala yudraku a ƙaryarsu suka ce shi ko Dawudu idan ya ruga a guje to ko me ka hau ba za ka iya kama shi ba don tsananin gudun tsiya. Farakaba ala asarihi ya sunkuya kuwa fa sukuwa yake yana bin Dawudu. Fafazi a Dawudu annabi Dawudu ku gudu yake. Fashtadda ya ruga a guje fa da khala garan ya shiga wani kogo kogon dutse. Wa auhallahu ilal ankabuti sai Allah ya wahayi ga gizo gizo. Allah ka je yadda labarin ke tahiya Allah ya yi wahayi ga gizo-gizo <laughs> fa darabat alaihi baitan sai gizo-gizo ya saka kafin ɗalutu ya iso ya rufe kofa falamman ta ha ɗalutu ilal gari lokacin da ɗalutu ya iso kogon nazara ila baitil an kabuti sai ya ga ga sakan gizo-gizo Fa kala sai ce a to dawudu bai shiga nan ba laukana da kala hahuna la kharaqa baital ankabuti da ya shiga nan da ba za mu ga sakar gizo-gizo ba tun da aka samu sakar gizo-gizo to dan adam bai shiga nan ba raka ku sai ya kyale shi ya juya ya koma yanzu in ban da ƙarya in ban da ƙarya kwamandan nan a ce babu wanda ya iya tunkarar jalutu sai annabi dawuda in ban da ƙarya babu wanda zai fi tsananin tsoron annabi dawuda ban da kwamanda to shi za a ce wai ya hau doki yana bin sa ana guje-guje a haka dai wai har ya mutu bayan ya mutu shine sai Allah ya bashi mulki ya bashi annabci ba da ma qutila talutu waje alahullahu nabiyan Allah ya bashi matsayi na annabin Allah shine Dr. Umar Al-Qurashi a cikin littafin sa yace fa hazihi wahida kun ga wannan ɗaya ne kadai min al-isra'iliyat daga ƙareraki na banu Isra'ila fi qissati Dawuda game da tarihin annabi Dawuda zukirat fi tafsiri hadhihi aya an ambace su an kawo su a cikin tafsirin wannan aya da muke karantawa allati nahnu bi sadriha wa amru kuma duk abin da kuka ji na labarin nan ƙarya ne bal min al-kazbi wal ikhtilaqi wal hira'i wan nifaqi wannan magana da aka baku maganan nan da kuka ji baki ɗayan ta ƙarya ce ƙage ne sannan munafinci ne da ɓatanci ga annabawan Allah wa inna ma arada Allahu al-ibrata fil qissa menene gaskiya Allah ya gama mana magana an taho za a gwabza yaƙi sojojin musulmai kaɗan na kafirai da yawa musulmai sun yi addu'a sun yi tawakkali da Allah da suka tashi gwabzawa a yakin nan Allah ya ciro wani daga cikin sojojin nan don Allah ya yi nufin zai ɗaukaka shi ya ba shi damar kashe wancan jagora na kafirai magana ta ƙare wannan kissa yadda Allah ya ba da ita ya isa mai hankali ya samu abin lura ba sai an shirga wata ƙarya da tatsuniya ba lamma wa jiha hizbal iman lokacin da Allah ya tura sojojin musulmai masu imani wa hum ba su da yawa min ashabi taluta da li aduwihim ashabi jaluta suka je suka tinkari makiyansu mutanen jalutu wahum adadun kasirun suna da yawa kafin a fara yaki Allah ya ce mana qalu rabbana afrid alaina sabra ya Allah ka kwarara mana haƙuri wa sabbit aqdamana ka tabbatar da sawayenmu a wannan yaki inda liqa'il a'da wansurna alal qaumil kafirin Allah ka ba mu nasara akan mutane kafirai فكانت النتيجة لهذا الإيمان والدعاء والتوكل على الله دون هكا سي أكا سامو نتيجة hikimar kenan sun tafi yaƙi sun yi haƙuri sun yi addu'a sun yi tawakkali ga Allah shi kenan sai Allah ya ba su nasara darasin kenan fahazamuhum bi iznillah Allah ya ce sai musulmai suka tarwatsa kafirai da izinin Allah bi iznillahi saboda izinin Allah ai galabuhum wa qaharuhum bi nasrihim Allahu lahum saboda Allah ne ya ba su taimako da Allah bai ba su taimako ba da ba su ci nasara ba wa qatala dawudu jaluta kuma dawudu ya kashe jaluta wala yahimuna kaifa qatalahu ba dalilin da zai sa ka kama bincike ta ya aka yi annabi Dawudu ya kashe shi hanyoyin kisa suna da yawa ya dai mutu ko walakin Allah arada rif'ata dawuda Allah ya ce Dawudu ne ya kashe Jaluta me yasa ya gaya mana haka saboda ya nuna mana Allah shi ke ɗaukaka bawansa cikin al'umma ko da ba shi da alamar samun ɗaukaka domin an tafi yaƙin nan Dawudu yana cikin talakawa amma Allah ya ɗaga shi rana guda wa atahu Allahu mulka sai Allah ya bashi mulki allazi kana da yadi taluta wanda da mulkin nan yake hannun taluta Allah ya karba ya bawa Dawuda wal hikmata Allah ya bashi hukunci bi ma'ana allati hiya nubuwa ya bashi annabci ya zama sarki ya zama annabi Allah ya hada masa abubuwa guda biyu wa allamahu mimma yasha kuma Allah ya sanar da shi ilimin da yayi nufi ah, don haka kyauta ce ta Allah maɗaukaki yana yin ta ga wanda ya nufi cikin bayinsa. Ƙara mana aya guda mu je. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نعم الله يتيوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq waɗannan ayoyi ne na Allah muke karanta su gare ka bisa gaskiya magana ce ta gaskiya babu karya a ciki sannan kuma hikima na nan a kunshe ga wannan labari da ake baku Allah ya ce wa innaka laminal na kuma lalle kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin manzannin Allah wannan aya tana tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai kana cikin manzanni Allah ya kawo kisa duk inda ka ji Allah ya ba da kisa a cikin littafin alkur'ani to bai kawo kissan nan saboda tatsuniya ba wannan ita ce ishara da ya kamata jama'a su sani mukan yawaita samun tambaya me sunan baban fir'auna da maman shi da kakan shi da yawan shekarunsa da Allah ka duba rashin hankali na mutane wai suna son su san sunan baban fir'auna da kakan shi da shekarunsa su sun ɗauka idan Allah ya bada labari a alkur'ani kamar yadda suke karanta tatsuniya ne novel ko tarihi shi ko Allah ya gaya mana ma kana hadisan yuftara ma kana hadisan yuftara walakin تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر Allah ya ce ma kana hadisan yuftara duk labarin da ka ji an baka daga littafin Allah ba tatsuniya ba ne ba tatsuniya ba ne ake shirga ƙarya a kai yuftara don haka labarin Allah maɗaukaki ya bambanta da tatsuniyar da ɗan adam yake yi idan Allah ya ba da labari ya ba da labari ne saboda wani abin lura da yake cikin wannan labari iyakan nan don haka za ka samu mutane na tambaya waye jazutu waye babansa waye maman shi mai sunan 'ya'yansa a wani gari ya zauna to ina ruwanka shi dai Allah ya faɗa maka an taɓa yin wani ƙaton kafiri a da sunan shi jalutu ya yi yaƙi da annabawa kuma sun ci shi sun kada shi an ci nasara a kansa magana ta ƙari inda hali ka ƙara masa da la'anatullahi alaihi Allah ya ne masa albarka wannan kuma babu laifi domin dama kafiri ne amma wai ka nemi sanin waye babansa mamansa ya aka yi ma Dawudu ya kashe shi wannan ɗabi'a ce ta Yahudu Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku za mu takaita haka don in mun ƙara gaba wata magana ce kuma akwai wasu tambayoyi yanzu mun rage tambayoyi ana iya karba wannan ya ce liman ne yana yin yana yi wa mutane limanci limancin sallan tarawiyya asham da ya fara salla kul huwa Allah ne ya karanta har ya gama tarawih din shin sallan ta yi kwarai kuwa fakara umma ta yassara min alquran sallah ta yi amma kuma malamai sun ce bai kyauta ba saboda sahabbai ba su yi haka ba kamata yayi a ce ya sussurka kamar ne mutum ya ɗauki aya guda ya dinga yi ana samun irin su aiko غير المغروب عليهم ولا wanda ya karanta aya ɗaya a sallar tarawihi in ya yi sallar da kyau sallar ta yi amma bai kyauta ba duba al-mahkamul matin al-mahkamul matin shafi na ɗari da sittin da biyu babu kyau mutum ya riƙe aya guda yana sallah da shi da ita sallar farilla ko ta nafila bai kamata ba in yayi sallar ba ta ɓaci ba amma dai bai kamata ba me yasa aka ce bai kamata ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hakan ba manzon Allah bai yi hakan ba an samu annabi ya yi sallah da ayoyi ɗaɗɗaya kamar sallar raka'atayil fajiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta da ayoyi ɗaya raka'ar farko aya ɗaya raka'a ta biyu ma aya ɗaya amma banda ita ba a taɓa samu wata sallah kuma da annabi ke yin haka ɗin ba to tun da manzon Allah ya shekaru da yawa yana karantar da mu addinin nan ba a samu yana yin haka ɗin ba kai kar ka mai da abin ya zama ɗabi'arka amma ba a cewa ka bata inganta ba wannan kuma ya ce wani ya ambaci manzon Allah ok mutum yana karatun alkur'ani sai ya ji an ambaci sunan annabi Muhammad da Allah jama'a a ringa rubuta tambayan nan da kyau ya ji an ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake tambaya shin zai ci gaba da karatunsa ne ko ko zai yi wa annabi salati babu shakka in kana in kana sallah ta nafila banda sallar farilla mutane zaka ga suna yi wasu limaman ma har gwaninta suke yi saboda su ji salati sai mutum ya ɗauko Muhammadun Rasulullah sai masallaci ya rude sallallahu alaihi wasallam bid'a ne amma in nafila ci babu laifi ka duba jala'ul afham jala'ul afham shafi na 331 a sallar nafila babu laifi a yi salati ga annabi Muhammad amma sallah ta farilla ba a taba ji ba ba a taba samun hadisi wanda ya nuna cewa sahabbai suna salati a bayan annabi ba ba a taba samu ba amma a sallah ta nafila an samu babu shakka annabi yayi sallah wani sahabi ya bi shi yake tabbatar da cewa in annabi ya isa inda ake buƙatar addu'a yakan tsaya yayi addu'a inda ake neman gafara annabi ya tsaya nemi gafaran Allah in kana karatun alkur'ani sai ka ji an yi salati ga annabi yana da kyau ka dakata ka yi eh, abin nan an ambaci suna annabi ka dakata ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yace ni ne na rasa wasu raka'o'i idan liman ya sallame idan zan tashi zan yi kabara ne ko kuwa a'a nan ma ana samun kuskure kuskuren kuwa mutane galibi suna aikata shi ne saboda ta'allaka da fatawar wasu malamai ya danganci irin karatun da mutum ya yi a littafi ana cewa shi masbuki idan liman ya yi sallama in zai tashi ba zai yi kabara ba wallahi kuskure ne babu wata gaba na sallar musulmi da ake so a samu musulmi ya yi shiru idan kuwa liman zai yi sallama kai ka miƙe tsaye shiru wannan gaban baka yi zikiri a cikinta ba babu ko shakka kuma a sallah babu wata gaba da mutum yake shiru kamata ya yi a ce ka yi kabbara a lokacin da kake miƙewa ko kuma kafin ka miƙe kowane ɗayansu ya tabbata daga annabi Muhammad. ka yi kabbara tun a zaunen kafin ka miƙe ko kuwa lokacin da kake miƙewa kafin ka gama tsayawa ka ce Allahu akbar ka ci gaba da sallah ka duba almasu a fiqhiyya al mujallar na biyu shafi na tamanin da biyar. wannan ya ce karatun baya ka ce mace za ta zauna a aljanna ne da mijinta na ƙarshe to tambaya nan tambaya shine idan namiji ya riga matarsa mutuwa kuma matar ta auri wani wani miji to shi da wace zai zauna a aljanna to ai matan ba wai na duniya kadai bane kuma ko na duniyan ma ba a karasa su ba walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun Allah da kansa ya tabbatar mana duk wanda ya shiga aljanna zai samu mata kokarin da za ka yi shine ka shigan Allah ka samu isa wannan yace tambaya ta ita ce yaya ne ake haƙa kabari a cikin musulunci wannan magana tana da tsawon gaske kamata ya a ce ya je gaba malami ya karanta wannan kuma ya ce ina da ina da kannai yana da kannai za su iya shiga gidansa ina nufin kannai bai dai rubuta ba za su iya shiga gidana inda ni da matana muke misali kannansa suna iya shiga gidansa nan ma ana samun kuskure inda mutane suke da aƙida na kulle kullen bid'a babu laifi don ƙannanka sun shiga gidanka kai ko abokanka ne babu laifi sharaɗinsa a wace siffa suka tarar da matanka wannan shi ake dubawa wace siffa suka taras da matanka matanka ta shiga hijabi ko tana nan da tsiraici kannanka sun shigo da abokanka suna gani Abin da ake la'akari da shi shi ne yadda matarka take a gida Allah shi sa a yi kyakkyawan fahimta musulunci bai haramta ka shigar da wani mutum gidanka ba halal ne in kayi wa mutum izini ya shiga gidanka amma haram ne matarka ta zauna da tsiraici har wani ya ganta kuma ko da kaninka ne ka duba Irwa galil hadisi na dubu biyu da hudu da ahkamun nika shafi na da da hamsin bakwai. kar ku manta wasiyar da annabi ya yi wa musulmai a hajjinsa na ban kwana yana bayyana hakkin maza akan mata da hakkin mata akan maza annabi yake cewa hakkin miji da yake kan mace kada ta yarda ta kyala wani wanda mijinta bai masa izini ba ya shigo gidan alhali mijin nata ba shi nan manzon Allah ya faɗi haka cikin hakokin maza da ke kan mata ashe kenan babu laifi dan mata ta shiga eh, ka shiga gidan matar aure in fa da izinin mijin nata in kuma da sharaɗin an samu hijabi na ita wannan mata idan babu kai ka samu damar shiga sai ka yi nasiha amma babu shakka akwai hadisai yadda na karanta muku in an duba waɗannan littafai za a gani wannan ya ce ina matsayin idan matan da aka kama ta da fasikanci ko aka samu akwai shayarwan mahaifiyan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikinsu a kan ɗaya tambayar gaskiya ban gane ta ba ta wanda ya ce wanda yayi kalimar shahada yana sallah amma baya bin dokokin musulunci misali abinda Allah ya hana yana yi abinda Allah ya ce a yi baya yi yaya musuluncin wannan mutumin yake yana nan musulmi amma sunansa fasiki kasan musulmi akwai fasiki akwai musulmin kirki fasiki shine mutumin da bai bar saba dokan Allah ba kuma baya bin umarnin Allah maɗaukaki Allah ya kare mu wannan ya ce ka ji labarin wani malami Abidda ya auri mata tamanin da shida kuma ya ce ba wajen da Allah ya ce auren mata fiye da hudu ba inda Allah ya haramta wai gaskiya ne wato ya kamata a kullum in mutum ya faɗi magana a nemi hujja a gunsa amma wani ya yi ƙorafi a zo neman hujja a wajen wani daban ba kyauta ba Allah wanda duk yayi da'awa ya cika baki yayi kurari shi zai bada hujja ta wani wani yi da'awa a can wani ƙauye ka ɗauko magana ka zo da ita wuri na ala kulli halin babu shakka haramun ne musulmi ya auri mace fiye da hudu hadisi ya inganta daga annabi Muhammad ka duba irwa'ul galil mujallar na shida shafi na ɗari biyu da tis'in da shida majmu'u fatawa mujallar na talatin da biyu shafi na saba'in da biyu yake cewa to ina hukuncin wannan mutumi hukuncin kisa ke kansa malamai gaba ɗaya ba su ayyana hukuncin da ake wa wanda ya yi irin wannan laifi ba shari'ar musulunci ta bar maganar ne ga alkali sai abin da alkali ya gani shari'ar musulunci ta ajiye wannan babi a ƙarƙashin ladabtarwa ka duba fatawar ta da'ima mujallad na goma sha shida shafi na ɗari hudu da sittin da hudu wannan kuma ya ce idan mutum ya auri ya ya auri ya ya auri mata dai idan mutum ya auri ya suka rabu da ita oh ban gane ba mutum ya auri ya suka rabu da ita sai kanwa ma aka sake ta daga can gidan mijinta zai iya auren kanwan idan ba zai dawo da yar ba ashe ni ne ban iya karatun ba babu shakka idan ka auri ya auren ya mutu kanwa tana zawarci daidai ne ka aure ta idan iyayen sun baka yana cikin fatawar lajinatu da'ima mujallar na goma sha takwas shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya Abin da Allah ya haramta shine a hada su a lokaci guda Allah ya ce wa an tajma'u wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma illa ma qad salafa hada su a wuri guda a lokaci guda shine babu kyau a gaba yace ina son malamin bayani zaman barzakhu idan mutum ya rasu to wannan tambayar kaman kana tambaya ne a gaya maka yadda zaman duniya yake ka san ka yi babban tambaya ko ka ce kana son a gaya maka yadda zaman duniya yake domin rayuwa ce kashi uku duniya barzahu da alkiyama yanda ka ga rayuwar duniya ɗin nan take da faɗi da siffofinta haka barzahu take wata rayuwa ce ta musamman haka kuma alkiyama take da rayuwa ta ya bambanta da duniya da kuma albarzahu don haka sai dai ka nemi littafai kaman sharhu sudur sharhu sudur littafin al-imam suyuti yana da shafi 424 ya dan siffanta maka kaɗan da yadda rayuwar albarzakhu take ko littafin al-arwah na ibn al-qayyim al-jawziya da ire-irensu na uku yace in an tsere wa mutum a sallar magriba da isha da raka'a daya yaya zai cika su karatu a bayyana zai yi ko kuwa a asirce babu shakka fahimtar malamai ta saba a yadda aka saba da fatawoyi na mazhabar malikiya in mutum ya tashi biyan sallah zai yi ko saboda haka wanda ya rasa raka'a daya in ya tashi zai yi karatunsa ne a bayyane fahimtar malikiya kenan shine alqada wanda kuma gaskiya mafi gamsarwar hujja ita ce al-itmam cikawa ya kamata yayi ba biya ba ba ka biyan abin da baka same shi ba ba ka biya sai bashin da ake binka ko baka samu abu ba yaushe zaka biya shi don haka cikawa zaka yi kamata a ce ka karanta fatiha a asirce kadai ah, amma kamar yadda na faɗa da farko mas'ala ce wadda ta samu saɓanin fahimta don mutum ya ɗauki wata fahimta ba a kushe masa Allah ya datar da mu da sunna wannan ya ce ina son in yi wa dabba ta shaida idan na katse kunnanta kaɗan shin na yi daidai ko kuwa akwai hani babu laifi dan yayi wa dabbas ta shaida mu zo fatawa zina bare ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi haka din kuma in ka duba yadda ake wa dabbobin da aka tafi aikin haji da su shaida wannan yake gwada maka babu laifi wannan yace menene gado ga iyaye da ɗansu ya rasu kuma shin za su gaggauta gadon ko kuwa suna iya jinkirtawa ta cewa menene gadon iyaye game da ɗansu in ya rasu wannan tambaya ce da take rufe ɗansu ya rasu iyaye me za su samu waɗanne irin iyaye kana magana ne fa kan hakki ba za a ce maka wane ɗau abu kaza ba ce an yi bayanin dalla dalla babu wanda za ka yi wannan bayani ko sai alkali Shi ne wanda za ka gaya masa wane ya mutu ya bar wane da wane ko ka je gaban malami wanda zai raba maka gado amma tambaya a dunkule meye gadon iyaye idan ɗansu ya rasu ba zai gamsar ba domin iyayen akwai matsayinsu ɗan ma akwai matsayinsu akwai matsayin ɗa wato ma'ana ɗa iri-iri ne kalmar ɗa ba ta gamsarwa sai dai in amsa maka tambaya ta ƙarshe ya kamata a jinkirta rabon gado bai kamata ba bal haramun ne ma jinkirta rabon gado matukar babu dalili